sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu kawo muku ƙarshen tattaunawa da muka yi da wani masanin tsaro kuma tsohon malami a makarantar horas da hafsoshin sojojin Najeriya da ke Kaduna wato NDA Dr. Umar Ardo kan sabata juyata da ke faruwa biyo bayan jin mulkin da hafsoshin soja suka yi a ƙasar Nijar. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. akwai fada sosai da ya taso tsakanin 'yan nato da kuma 'yan brics brics wato brazil russia india china da south africa especially, eh, tsakanin russia da china da kuma nato kuma uh, nato manya-manyan kasashen nato su ne america you know, Turkey, England, France. France da America suna nan a Niger, kuma uranium suke ɗibawa, wanda suke amfani da shi you wajen nuclear nasu, ko na yaƙi ne, ko na bada wuta ne da sauransu, da suna son wannan. Wa'in nan da suka zo wataƙila ba su tafiya tare da su kuma yadda alama ya nuna yanzu ba su tafiya tare da su. su ma sallami jakadan Faransa. Faransa yake ba zai tafi ba har na za a kama an ce miliyon miliyan mamaci da sauran. Hmm, an yi zanga-zanga sosai jiya. An yi zanga-zanga sosai a kai. To amma doktor duk da haka in ka duba tsakanin Amurka da Faransa kamar ita Amerika ba ta cika zaƙewa tana damuwa sosai akan wannan matsalar kamar da faransa ke yi to saboda faransa ai niger ino intan faransa ce sannan kuma niger tana cikin kasashen da suke faransa ke dogara da shi akan wannan harkar nan na na eh, samun fawanta mm. sannan kuma na fada da so-called um, eh, mm. so eh, sannan suna jin tsoron Najeriya. Saboda Nijar ba mu taba yin fara da Nijar ba. Ba abin da ko cikanka tsakanin mu da alheri babu abin da ya taba hada mu da Nijar. Mun sami damuwa da Kamaru. Sa'ilin yakin ba sa sa Kamaru sun bi eh, France sun taimaki Biafra. Chad sun bi France sun taimaki Biafra. Duk West African states na wanda suke enton France sun bi ban da Nijar. Nijar ba su bi ba, Nijar sun tsara tare da mu, da janagaban da Amani Diori 24 suna tare, sun taimaka mana. Yanzu ma haka muke tare da su. Sannan kuma akwai cutanya in ban da rafiyan nan da turawa suka yi, me Nijar me Northern Nigeria dukkan su ƙarƙashin tutar Usman Danfodi. Kamar wasu na ganin cewar kamar shugaban Najeriya Bola Tinubu da Alasan Watara su ne suka fi kalkalewa akan maganar Nijar din nan. to suna cewar kamar faransa tana amfani da tinubu da kuma alasan watara akan wannan magana ya kake ganin wannan magana da ake to watara ka dubi yadda baya zo mana ai shi din da kanshi ba so da zo france ne suka zo suka fada suka shiga cikin gidan gwamnati suka dauke shi suka dora an ce ya ci zabe wannan din eh, mai bago eh, bago ya ce ba zai ba lorenz bago yaki faransa ta zo ta shiga ta kori lorenz bago ta kama shi aka sa wata shi watara eh, ne don haka mun sa inda loyalty shi yake amma shi president namu mai shi banda da na sani kuma kowa sani ya je faransa kamun ai primaries bayan ai primaries ya sake zuwa faransa you know, ya je faransa kamun ai general election bayan general election ya, you know, ya sake zuwa ya je faransa kamun a rantsar da shi bayan an rantsar da shi jan ya fara zuwa don haka ban san menene an ce asibiti ne amma kuma akwai shi president din yana suna gamuwa wataƙila akwai abin da suke kullawa ba komai suke kullawa babu yadda za a yi a yarda da faransa don cikin turawan mulkin mallaka babu babu eh, eh, ƙasar da take da mugun hali kamar faransa faransa na da bala'in mugun hali sojojin eh, baƙaƙe suka taimaki faransa aka je aka yakin duniya na biyu aka dawo sai suka raba albashi sai su ba bature eh, eh, kamar misali goma sai su ba bagin fata guda ɗaya bagin fata sun ce ba zai ba kashe su suka yi sun fi ɗari uku aka buɗe musu ta aka kashe faransa me ai kowa ya sani ka dubi abin da faransa suke a southeast asia ka dubi abin da faransa suke you know, ko a a, a, a, a lebanon a middle east kamar da yake yanzu ecos ta umarci sojojinta su zauna a cikin shirin ko ta kwana a tunaninka kana ga idan har sojojin Nijar ɗin ba su bi abin da aka yi musu ba kana tunanin ecos za ta afka ma Nijar ɗin ba za ta afka mata ba duk da cewa an ce sojin zauna a cikin shirin ko ta kwana shirin ko ta kwana ai ba wa shiri ne ku afka ba kan cewa ku shirya sai mun ba ku umarni umarnin nan ba zai zo ba ko za su yi Najeriya ba za ta yi ba kuma in najeriya ba za ta yi ba sauran kasashen ba za su yi ba ba za su yi ba barazana ne kullum barazana ne saba ta yaya za ta su yi saboda kaga automatically ecowas ta mutu don gini tana bayan niger mali tana bayan niger burkina faso tana bayan niger kocha tana bayan niger don ita ba mulkin soja ne hmm. sannan a northern side eh, sudan do suna yaƙi suna bayan Nijar. Algeria suna bayan Nijar. Egypt suna bayan Nijar. da Egypt da Algeria they are the strongest a sojoji a Afirka ta ya za mu zo sannan mu zo mu buzunduma kanmu cikin wannan yaƙin nan wanda kuma da Amerika da Faransa da Ingila sannan kuma on the one side sannan da China da Russia su kuma on the other side eh a zo mu ne za mu zo yaran mu ne za a yi ta kashewa a zo a lalata ƙasar mu a zo ana ta ɗiban ma'adinan mu don shi ne maganar madinai ne ba wai magana ina don tura suna son mu ba tura ba su son mu ba maganar demokradiyya ba ne ah in demokradiyya ne don mai america ita take defending din saudi arabia demokradiya ake a saudi arabia don me take defending din kuwait demokradiya ake a kuwait don me take defending din united arab emirates demokradiya ake united arab emirates don me take defending din kwata don me take defend don me ai ba magana demokradiya ba ne magana me za mu samu ne wasu na fargaban cewar idan har misali wannan yakin ya barke akwai yiwuwan yankin sahel da yankin tafkin chadi da wasu bangarorin afirka teman su shiga cikin halin li'asu haka ne yaƙin ma ba zai barke ba ka ji shi daga baki na ta yaya yaƙin nan zai barke eh. ai already Najeriya ta tura tsohon shugaban ƙasarmu Abdulsalam Abubakar da shi da sarkin musulmi mm. sultan sun je farko da suka je ba su shiga cikin gari ba a airport suka yi mm. saboda me saboda already ecowas kun riga kun ce za ku yabe mu mm. sannan kun tura envoy eh, naku su zo ta ya za mu ba su red carpet ba zai yiwu ba saboda wanda yake zuwa maka da takardar kisa ta ya za ka bude mishi ba su yi ba amma duk da haka namba 3 ma nasu wani general ya same su su zauna sun yi magana kuma duk decision da suke dauka sai ya yi magana da shugaban kasansu haka ne haka ne ai har aka zo aka gama aka yarda aka ba su abinci suka ci aka martaba su suka shiga jirgi suka dawo sannan 'yan najeriya wasu 'yan jarida suka ce wa ai an wulakanta su ba wulakancin da suka yi a ai su na farko din ba a bar su masu daga cikin nijar din ba eh ba wai don wulakanci ba ne sun kare su ne saboda gaba daya akwai anti ecos jama'an gari da jama'an kasa sun fita suna kan titi in wa'annan su ce za su ma shiga gari jifan su ko kuma ma kashe su ma za a iya ai don haka kare su aka yi ba wulakanci ba ne ba ba wulakanta su ba an martaba su kuma wannan maganan da suka yi daidai wanda daidai abin yadda suka daidaita shine ma ya sa har ma suka yarda tsohon sarkin kano sanusi ya je har ya je ya ga wannan ne inda su sultan ba su je wannan maganan sun shimfida wannan a zancen da kuma agreement ba wallahi tallahi ba isa ji ba ba wanda ya isa ji to amma yanzu da ke su sun ce za su yi tsara shirin mai da mulki mulki a hannun farar hulanin da shekara uku ne hmm. kana da kwanin gwiwar za su iya cika wani alkawarin nasu za su yi a su din da kansu su san you know wannan abu nan eh, eh, eh, duniya ba ta tare da su in an ma yarda su shekara uku ne sun sa ana tolerating nasu don haka za su yi to su ai ba yanzu suka soma yi ba mu din ma ai mun yi kasashe nawa suka yi mulkin soja a afirka ai ba iyaka ɗaya ɗaya an handin over yanzu kuma kar najeriya mu zamanto on the wrong side of history saboda me saboda kasashen afirka gaba ɗaya suna nuna rashin gamsuwansu da yadda tura mulkin mallaka har yanzu suke ta cutar mu. musamman eh, yan faransa har yanzu kudinsu a haɗe da kudin faransa har yanzu eh, budget nasu da service nasu a central bank din faransa har yanzu sai abin da faransa to ina aka sami mulkin kai. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin bakon namu dr umar ardo da ke zama masanin tsaro solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen hausa na muryar amurka